to gulbi abin da ya sa na kira ka dama in tabbatar maka kuma in baka kwarin gwiwa dangane da sarautar masarautar nan sai ka yi godiya nake yi mamata dama abin da nake jira kenan kuma na samu duk abin da nake yi ina kawo da na game da wasu abubuwa saboda gudun bacin ranki amma tun da harkin bani kwarin gwiwa cewa haka to a nake in yi komai kuma za a aiwatar da komai ganin na mallaki wannan sarauta dama ina gudun bacin ranki ne dan shi aka yi abubuwa na wannan kanin mahaifin nawa ina mai tabbatar san maka sai na gaba ya gare shi ko shi na so ko baya so kuma sarki ni ne sarki wannan masarautar ina jin haka a cikina ya yi daidai ɗana in har kai min haka kai min komi ina tabbatar ma ko sama da ƙasa za ta haɗu sai ka sarauta a wannan masarautar <laughs> wannan ƙanin mahaifin naka ka kawar da shi kawai ki kira shi an yi an gama na barki lafiya abin bauta abin bauta ya ba mu sa'a Rama wato abin da ka san haɗa miki dangane da batun yaro ba daidai bane irin abubuwan da faruwa ba daidai bane a ce kina cikin zarafin yaro ko kuma kina ainihin abin da ba matsayin ki na uwa ta yi ki tuna ho sai da ina ta tafi maki kahin ta rasu ki tuna cewa ta yi don Allah wanci ki rika yaron ga amana to amma amana annan kuma kina wa'in ba ke san ba waman ma amila salan fala nafsi man asa fa alaiha malam yanzu dan Allah dan yanzu dan Allah yaron nan duk abin da nake mishi malam ba a gani ni dai duk abin da nake na san duk abin da uwa ke maganta ina ma yaron nan yanzu kuma ka shigo da wani magana malam dan Allah me nike me kake so ma yaron nan ko goya shi zan ina yawa da shi sannan a san ina kyautata mishi wato abin da sake jina ce daga al'umma suna sanin abin da ka faruwa ba daidai bane ba ni ba wai ina tattale maka ina tattale maka nasiha ne don mi don nasiha da kika yi maka ita an wani gare ki duniya da lahira ba na za mu tabbata ba to yanzu ma nan sai mutane su je su rike shi tunda ni nawa ba gani ba duk abin da nake ma yaron nan ba a gani to mutanen da suke faɗin magana duk maganar da kake so ban san da su ba malam yanzu ban san kuma abin da zan rika ma yaron nan a gane cewa ina kyautata mishi ni dai a iya sani na na san ko me na kyautatawa ina ma yaron nan ban ga wani abin da nake mishi na rashin kyautatawa to ni dai malam Allah ya sauka na na na ni na wuce ta abu ba a